Hadiza. Lafiya gida. Na kake da kin wani farge farge kan zai mai zuwa kamar kin kuka. Kwalle ya fana nan ne tsaf nake jiran Alhaji. Allah sarki bi Alhaji. Alhaji ina ta ina fafutaka. Ke kuma kina na kina mamancin bakin ciki. Ya dauke ki ya lima ki a cikin tukunya lamba 60 ya rufe ki. Ba saki ba sakawa. To wallahi ki kokari ki kashe wannan auren. Ki kokari ki kashe shi. To in wanda abin ki kira ma tun muna yara haka kike ake da hakuri. ya ina zama na zaki zaki ce ni fa hakuri nake da shi ne kudi ne ba kullum addu'a nake Allah ya juyo hankalinsa ni ya biya mu ma aikin haji in je a da me kuɗi ne mutum daga sai na sai na kashe mata a waje kuɗi ke ku kina kullum je me da kallaki fa Allah fuska ne ku Allah ya kuka munafika algunguma yar kini bibin tsiya ki tashi ki bar gidan nan masu gida sannu masu gida da da ta tara ba ku kora ki zan ki tafi ban gida kan ƙara ganin kin dawo kafa kafa ta shigo cikin gidan nan da haka kike munafuka ce ke kuma kan ƙara ganin kafa ke ah. ke ma ka zaki sai eh ta faɗa ke ma ka zaki sai ko shi ki na gode tunda kawai sai ya ƙare a ba ah, na gode na gode ba ya kare ƙare wace ba kawar arziki ce zaki zo ki raba ta da gidan mijinta munafuka kuma ya hakuri ba Sajida wallahi ki daina kawaye kawaye da irin waɗannan mugayen matan. Haka kawai daga zuwa sai ta nemi ta gurgunce miki aure? Gome lalacewan auren ki bai ba ya ya kai yana ta take gantala a tsakiyar take shekara goma na ciki na cewa rabanta da aure. Abin da nake gaya mata kenan nace ni dai kullum addu'a nake wa mijina kina kuma ji a yin goyi da bayan ta ba. A'a ba wai na cikin kin goyi bayan ta bane ai ina jin ku duk abin tun da ta shigo nake ji abin da take faɗa. haka kawai daga zuwa sai ta nemi ta gurgunce miki aure ai baki sani ba ai gaya mata ne ni ina nan ba kujerar hajima bata gagara ba ya biya min in je in aikin hajji insha Allah to kin gani wallahi ba komai ma ba zan ba zan abin nan ba zan kula ta ba to amin kadda ki ki kara kar ta ara ta ko kafa ta shigo gidan nan ranta zai baci in ba aka ban hada ku ga baki dan ce muku mutunci yawwa kana a tsaye ina jiran ka. Eh inda muka da kai za mu haɗu. Ta shi kenan sai ka zo. Salamu alaikum. Sumi sumi. Mm-hmm. Ina ta sauri da zo na jira ki karki zo ki ta min jira na gashi na baki hakiyar gane zuwa gashi na baki mutane suna ta faman kallon ki rana ai ni abin da ya dame ni kawai shine abin da ke cikin zuciyata um ni kuya magana kuɗin nan an samu ko kuwa gaskiya ba a samu ba kuma ni fa na fara sarewa don ba na tunanin a shekarar da zan shiga makarantar tunda ba bakin gaban samu kuɗin nan ba a haba dai kar ka bani kunya mana ya kana namiji za ka cewa ka sare ka ce mace ai maza ba sa sarewa to ake san yanayi yadda yake tafiya to bari ka ga yadda za a yi nawa ne ma ka ce mm, dubu takwas ne dubu takwas mm. to ga wannan dubu tara ne mm-hmm. har kuɗin abin hawa don Allah kar ka saki ka dawo gobe matukar ba a kammala komai da komai ba wannan umarni na ne amma irin na masoya yanzu aya haka karka damu na yi ne don kaina don 'ya'yanmu na gaba idan Allah ya nuna mana mun haifa ni da kai shi kenan na gode Allah ya saka da alkhairi yanzu sai ki mu je taka miki ko karka damu ka je kawai ban kara ba ka je ka ci gaba da harkokin gaban ka kuma an kaji za ka gaishe da mama insha Allah za ta je kin je ki gaishe mu da mama na gode ko Tura, mhm. tura, tura, kake daga, kake daga waya. Abba. Bani waya, bani. Muna baka. change where yana gida let's see ki daina kofar gida kada. Yawo ina gajiya? gajiya. Lafiya lau? kai ne kai waya ne? Eh ni ne wallahi. Ah, ikon Allah. Ah, to ai Alhaji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 sannuku da zuwa sannuku da zuwa sannuku da zuwa sabe ka lafiya alhamdulillah ya jama'a alhamdulillah alhamdulillah lafiya alhamdulillah alhamdulillah na'am to kamar yadda dai aka sani ya bisa al'ada hmm. ɗanmu ɗanka yarka yarmu hmm. to Allah ya haɗa su da juna to sakamakon haka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 alhaji kawo amadu. gaskiya ne kanin mahaifin alhaji su ne mai sa'a eh. haka to alhamdulillah na mu kuma sunan na malam bala na kanin mahaifin alhaji su mai sa'a shi ya su mai sa'a eh. alhamdulillah to alhaji kamar dai yadda muka zo muka gani mm. mun ga fuska mun ga guri kuma mun ga halayya gaskiya ne kuma